Yau a fadar gwamnatin Najeriya shugaba Muhammadu Buhari ya yi wata ganawa ta musamman da jami'an da ke kula da sha'anin kiwon lafiya baki ɗaya na Najeriya a ciki har da kasaitattun attajiran nan Mr. Bill Gates da Aliko Dangote waɗanda suka yi tallafa wa Najeriya wurin ɗaukar matakan yaƙi da cututtuka da ke haddaba al'umma musamman ciwon na shan inna da waɗansu cututtuka da ke shafuwar yara inda shugaba Muhammadu Buhari ya yaba kuma aka yi buki cewa Najeriya dai ta samu galaba akan yaƙi yaƙi da ciwon na shan inna wanda ya kai ga yanzu babu wani ɗa ko ya a Najeriya da ke fama da wannan ciwon a watanni goma sha takwas da suka wuce. Bayan kammala taron ne na gana da Dr. Ado Muhammad babban sakatare na hukumar kiwon lafiya mataki na farko a Najeriya domin in ji ƙarin bayani akan irin ganawarsu da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. To ganawar mu dai yau ya yi kyau sosai tunda da wanda ya fi kudi a duniya gaba da tajirin nan watan Mr. Bill Gates da kuma wanda ya fi eh, arziki a Afirka watan Alhaji Aliko Dangote sun zo wajen shugaban ƙasa zuwa na murna zuwa kuma na yabawa kuma zuwa na watan gama duk duniya da Najeriya cewa suna goyon bayan watan ci gaba da Najeriya ta samu akan cutar shan inna watan gagarumin ci gaba din nan wanda kasar ta dakatar da cutar shan inna kuma sun zo sun gama shugaban kasa kuma cewa banda ma cutar shan inna suna jin daɗin ci gaba da aka samu akan rigirgi mace na mutuwan yara don watan cutuka na rigakafi kuma shi shugaban kasa ya ji daɗin magana nan kuma ya bayyana musu cewa a Najeriya za ta tabbatar cewa da wannan cikin da aka samu in Allah ya da shekara dubu biyu da goma sha bakwai babu wani yaro ko yarinya zai kamu shantayin na wannan kasar kuma mu da muke ma'aikatan kiwon lafiya ya gaya ma ministan da kuma ni babban daraktan matakin farko ya ba mu umarni cewa mu tabbata cewa a wannan kasar kar ko yaro ko yarinya su kamu da ciwon sha'ina kuma mu ci gaba da kokari da muke da yaki da muke na rage mace-macen yara ta hanyar wato rigakafi. Yanzu don kana nufin a duk faɗin Najeriya babu wani yaro ko yarinya da ke da ciwon cutar sha'ina ɗin nan kenan kamar an gama ai nasarar shi a duk faɗin Najeriya. eh to yanzu da abin muke ciki ah, babu yaro ko yarinya da suka kamu da cutar sha'ina a wannan kasar cikin watanni goma sha takwas kenan amma kuma in ƙasa dai ta kai wata goma sha biyu akan ce ƙasa ta dakatar cutar to mu yanzu mu wuce wata goma sha biyu mun kai wata goma sha takwas sakan Najeriya an cire ta daga ƙasashen nan wanda suke yaudan cutar shan inna kuma ya rage mana watanni goma sha shida yanzu don a kauda gaba ɗaya ce Najeriya ta zama ƙasa wanda babu cutar shan inna to ina so in tabbatar maka cewa ma'aikatan kiwon lafiya suna ko ina wannan ƙasar muna aiki da watan hukumar kiwon lafiya watan da kuma yan surveillance mu suna nan kowane ƙauyuka kuma muna aiki da sarakuna da kuma mai unguwanni da kuma watan ma'aikatan kiwon lafiya ta kauyuka, muna aiki da su duk inda aka samu cutar shan ina za a gaya mana. Dr. Ado Muhammad kenan babban sakatare na hukumar kula da kiwon lafiya a matakin farko ta ƙasa a tattauna da na yi da shi bayan da shugaba Muhammadu Buhari ya kammala ganawa tsakaninsa da manyan masu faɗa aji ko ba da tallafi a gurin samar da kiwon lafiya a Najeriya. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya.